Allah ya ce tambaye su ko kuke raba rahmar Allah Allah ya ce mu muke raba ni'imar yadda muka ga dama musa wane ya zama mahaddaci wane ya zama sarki wane ya zama kaza wane ya zama kaza muna raba ta yadda muka ga dama ba wanda muke da zamu tambayi izinin sa wa rafa'ana ba'dahu fawqa ba'din darajatin Allah ya ce mu ɗaukaka wani akan wani duk halittun da Allah yana ɗaukaka wani akan wani to kaga annabi da aka bashi annabta da Qur'ani akwai da suka yi kalubalanta ita kuma sunna ce ta Allah duk inda Allah ya maka ni'ima duk kankantar ta kuma sai ka gamu da hasada idan yau dan anguwar ku ne aka gida masallaci mai cin mutum goma sha zaka ce kai ne liman to wani ustaz yana sahu na biyu da musa ya za a kai ne liman ba shi ba yayi za a ce wani ne ba wani ba wannan sunna ce ta Allah idan kana ga wani dagaci a ƙauyen ku kana ga ba kowa ba ne to ba akwai ɗan gidan sarautar da yake ga me yasa aka ba wani ba ba wani ba shi abun ya dame shi daɗinta shine ita hassada idan ana maka to ka riƙa murna saboda ita ce foundation ɗin ci gaba duk duniya ba a taɓa ci gaba ba hassada ba Inda aka maka kai hakuri ka rike Allah to wannan shine gishirin matsawa gaba ba a komawa da baya shi kuma mai hasada hatsarinta shine ba zai taba ci gaban ba saboda me saboda ita hasada tun tarihin duniya ba ta taba canza hukuncin Allah ba ba a taba yin wata hasada akan wata ni'ima ga wani dan adam annabi ko manzo ko wani bawa daga cikin bayan Allah dalilin wannan hasada ni'ima ta gushe ba ba taba yi ba a tarihin duniya shi yasa ita ka'ida idan ka ga ba a maka ba to baka ci gaba bane amma in ka yi to ba makawa kuma jikin yan adam mafiya yawa akwai burbudin hasada shi yasa shaykhul islam rahmatullahi yake cewa ma khala jasadun min hasadin yace asalin halittar da Allah ya yi wa ɗan adam babu jikin da a duniya babu burbudin hasada a jikinsa sai dai mumini dalilin imani da Allah sai zuciyar ta wanke hasadar ta fita mara imani kuma sai zauna da kayansa rumbu ya cika rumbu da ita kullum ta hana shi sakat amma jikin dan adam a yadda yake in ba imani ne ya tsarkake ka ba asalin halittanka akwai burbudinta a jikin dan adam din amma lokacin da ka ji ta dame ka to akwai yadda ake magance ta hmm. na farko ka tuna wa kanka cewa fa duk abin da Allah ya hukunta ban isa na canja shi ba ko me nayi ba zan canja kaddara da hukuncin Allah ba na biyu karanta qur'ani da fahimta yana wanke zuciya saboda ka ɗauki gaba ɗaya suratu yusuf da tadabburi gaba ɗayanta akan hassada da ɗan ɗan uwan nabi su suka masa ne addi'in kuma sun canza hukuncin harijiya aka jefa shi amma abin da Allah ya kaddara zai faru sanda ya je da masarki suka zo gaban suka faɗi suna gaisuwa ai ba su canja ba amma fa saboda hasada yana jin yaro karami harijiya an jefa shi amma a rijiyar Allah ya sa aka tsince shi aka je aka sai da shi har ya je gidan yari ya zauna akan imra'atul aziz ya fito aka zo ba abin da ba a yi ba amma addu'in matsayin da Allah bai kai sanda ya kai shi ya zo kuma ya zauna akan kujerar mulki ya yi mulkin tun daga rijiya zuwa gidan yare zuwa sai da shi da aka yi aka ma sai da shi amma duk waɗannan abubuwa don ba su hada abin da Allah zai ya faru ba shi sa a duk duniya babu ɗan adam da zai hasada ya canza wani hukunci na Allah ba taɓa yi ba sannan idan ga kana tare da aboki sai kana hasada da shi imamu malik rahmatullahi alaihi hmm. ya ce the best way da za ka magance hmm. shine na farko ka yawaita faɗan alkhairinsa in public duk wanda kan kake tare da shi amininka ne ko aboki hmm. ba zai taɓa iya faɗan alherinka cikin jama'a ba to babban alama na cewa idan ya ɓuya kuma yana cutar da kai duk mutumin da zai zo gaban jama'a ya zauna ya kira alkhairin ya ce a ah, rama abdullahi abba zariya mutumin kirki ne bawan allah ne salihi ne to wannan zai hana shi ya koma gefe faɗi sharrinsa amma duk wanda kake tare da shi ko wa'azi kake kai za ka faɗi alkhairansa shi ba zai taɓa kiran alkhairin ba a rayuwa to babu kokonto idan ya samu daman cutar da kai zai cutar da kai wannan cutarwar sirrin ne sa ba zai to kuma public ya faɗi alkhairin ka ba sunna ce ta Allah imamu malik ramar ke cewa idan kana son magancewa to faɗan alkhairin wanda kake mahasada in public da ka sani ka dage ka faɗi alkhairinsa ko ɗaya ko biyu da ka sani na biyu in ka ji ciwon ya motsa da hasada sai ka aika mar kyauta duk wanda ya tabbata a sunna ga wanda kake hasada da shi ka aika mar kyauta kyautar za ta sa ka so shi shi ma kuma zai ƙara son ka kana hasada da mutum sai ka tashi ka ce to a sayar buhun shinkafa a kai gidan aran mawa ne zai ji daɗi ya kiraye ta godiya to wannan abin da kai na kyautata masa yakan takaita zafin hasada a zuciyarka a kansa kuma shi ma zai sa gaban ya samu dama yi mai ya kyautata mata so wannan na daga cikin irin hanyoyin da ake bi a magance hasada Allah ta'ala ya wanke mana zukatanmu Allah ta'ala ya kare mu daga hasada Allah ta'ala ya kare mu daga yawan 'yan uwan mu hasada waɗanda za su mana ko suke mana Allah ta'ala ya mana maganin su